wa mani ta dabi hadihi wa tamsaka bi sunnatihi ila yawm ad-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 14 ga watan sha'ban hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda yayi daidai da 28 ga watan march shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin juhudi sheikh rabi'u bin hadi al-madkhali fi muharabatul gulu fi tabdi a wanda ainihin fali bin jibir hafizahullah ya tattaro ya tara dangane da fatawowin ainihin babban malami a sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali a yau za mu tashi shafi na tara daga tsakiya wa ƙala hafizahullah na'am wa ya faɗa shi shekar Rabi bin Hadi Umair hafizahullah ya faɗa Allah ya masa Allah ya tsare mana shi wa da uka ila sa'i fi jami'in kalima ina kiran ka zuwa ga ɗawainiya wajen tattaro kalman ahlus sunna tattaro kalman yan salafiya wa minha al-qiyam bima salaf daga cikin nan akwai tsayuwa da abin da ya gabata mai abin da ya gabata karatun da muka yi can baya zai tunatar da ku abin da malam ke magana a yi ɗawainiya wajen tattaro kalmar yan salafiya kada a yi ɗawainiya wajen raba kan yan salafiya tunda aƙida ɗaya manhaji ɗaya yan ƙananan bambance-bambance kada su sanya ainihin a tarwatse a watsi saboda Allah ta'ala ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya ka ku rarraba an gane wannan ai kuma daga ciki akwai me daga cikin ainihin wannan haɗa kan mutane akwai tsayuwa da abin da ya gabata mai abin da ya gabata shine lura da almasali ulmafasi lura da maslaha da barna da abin da za a aikata a duba shin zai janyo masalatiya maslaha in za a aikata abu shin wannan abun ba zai janyo barna ba wanda zai rusa da'awa salafiya ko ya raunana da'awa salafiya idan har abu ba zai janyo wa salafiya maslaha ba ko kuma zai janyo abin da zai kawo barna a cikin da'awa salafiya a daɗe ana ƙoƙarin gyarawa ya gyara ruwa to malam ya ce a nisanci wannan abun na'am wa min hasana'u ala ikhwani daga ciki akwai yabo ga yan uwanka an gane ku yan uwanka yan salafiya idan san aikata aikin alkhairi kai kyakkyawan yabo kada ya zamanto kullum baka da gwani kada ya zamanto kullum kana neman makusa ne ga mutane kada ka zamanto kuda shi kuda kullum yana neman gyambo ne a jikin mutum ko su kaman masu fikira na haddadiya galiban kaman kudaje ne su suna neman a ina ne gyambo yake sun ga gyambo sai su hau zauna an gani to saboda haka kai dan salafiya ya zamanto kullum kana yabawa ƴan uwanka da abin da suka yi mai kyau sannan inda suka yi kuskure ka gyara musu wannan kuskure da usulubi mai kyau sannan kuma ka bayyana da muta ka bayyana wa mutane wannan abin kuskure ne misali an gano wannan ko ka ringa yin yabo ga ƴan uwanka wata saddi liman yat'anu fihim kuma ka taso ga duk mai suka a gare su duk mutumin da yake suka ga malaman salafiya na ciki da waje kaga mutum yana suka ga ibn Usaimin mutum yana suka ga ibn Bas mutum yana suka ga Nasiruddin Albani mutum yana suka ga su Sheikh Rabi su Sheikh Fauzan da ire-iren su yana suka su Ubaidul Jabiri yana suka ga su Abdul Musin al-Abbad kaga mutum yana sukan su ka taso masa kai masa raddi hakanan malamai da ɗaliban salafiya na garinku kaga wani mutum yana ƙoƙarin ya bata su yana ƙoƙarin ya ci mutuncinsu yana ƙoƙarin ya wulaƙanta su ka taso a gare shi duk mutumin da yake so ya wulaƙanta su wato ba wai su ya dumfara ba salafiya yake so ya rusa an gane ko sai ya bi wani usulubi na wayau yana dan sukan wasu malamai yana dauke da daya an banci wannan ai kamar yan shi'a ne da suke so su soki manzan Allah sai suka sai duba in muka soki manzan Allah za a kira mu kafirai to me kamata mu yi bari mu zo mu dan yi muna rara gefe mu ringa ɗan sukan sahabbansa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan idan mun gama sassaƙe sahabbansa sannan kuma matayensa su ma mu ringa tsinci ɗaya muna ɗauki ɗaya muna sukan su idan muka sassaƙe sahabban annabi a hankali muna cizawa muna hurawa muka sassaƙe matayensa a cikin ahalul bait muka sassaƙe wasu to kaga kowa zai gano shi ma manzan Allah wa iyaz billah kowa zai zai jingina wa manzan Allah cewa manzan Allah ba kowa bane tunda an ce anil mar'i la tas'al fa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarin yaftaji game da kowane mutum kada kai tambaya ka tambaya su waye abokansa kowane aboki yana koyi ne da abokansa to tunda ne manzon Allah abokansa ba na kirki bane to shi ya hukuncin manzon Allah tunda manzon Allah mata yanda ya aura bai iya zaben mata na kirki ba ya hukuncin matan shi ya hukuncin shi mutanen gidansa ba su da tarbiyya wa iyaz billah to ya hukuncin su to wannan shine dabaran da yan shi'a suka yi suna so su soki manzon Allah ne suna so su soki alqur'ani cewa alqur'ani ba littafin Allah bane ba mai tsarki bane sai su kuma suna rarage bi to su ma waɗannan masu wannan fikira mummuna suna so su soki da awa salafiya to wani hanya za su soki da awa salafiya sai su nuna suna tare da salafiyar amma suna yi wa malaman salafiya ɗauki daya suna sukan malaman salafiya duk wani malami na salafiya sai sun ga bayan shi duk wani malami da ke kasansu da ɗalibi na salafiya mai kokarin yada salafiya sai sun shafa masa ainihin sai sun shafa masa kashin kaji domin ya ringa wari domin kaza babu wani malami na salafiya wanda suka kyale babu wani ɗalibin salafiya da suka kyale suna yin haka ne domin su gama da kowane ɗalibi da kowane malami wanda baya tare da su in dai baka cikin wannan majmu'a nasu sunan kaɗan bid'a duk ko da ta fi kowa riko da salafiya su ba wai damuwansu ba ne ka yi riko da salafiya su damuwansu ka shiga cikinsu an gane ko damuwansu ka yi mai ka shiga cikinsu wa fa'in amalu bi misli ma amantu bi fa ta dau su damuwansu in ka shiga cikinsu duk laifinka za su rufa ah, ba na kawo muku misalin wani bawan Allah ba daga cikinsu wanda ya aikata wani laifi wanda kowa inda wani na waje ne akwai wanda daga cikin wanda yake ni fa ban yarda a ringa a ci a ringa bid'antar da su Sheikh Jafar ba wani ne a cikin su ce ni ban yarda a ringa kiran su Malam Jafar yan bid'a ba da Malam Albanin Zaria ni dai na yarda sun yi kuskure a faɗi kurakuran su sa'annan kuma a kare musu mutuncin su wannan bawan Allah da ya faɗi wannan hanyar ya yi rubuce-rubuce an gane wasu daga cikin suka taso musu wasu daga cikin za su biri an tan sai wani ya yi nasiha cewa jama'a wannan fa zai yi wannan magana fa na cikin gida ne fa a shi a hankali kowa ya ji wannan abu. wannan fa zai yi wannan magana da ya yi fusu jafar ba wai a waje yake ba inda yana cikin inda baya cikin majmu'ansu da nan take sai rugurugu da shi su suna aunawa ne da ma'auni guda biyu idan suna kusa da kai su auna ma da ma'auni cikakke in suna tare da kai in ba sa tare da kai su tauye mudu allazina idza kalu ala nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun bi yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin to su wayannan mutane masu da su yan salafiya haka ake salafiya tunda na cikin gida ne muna san shi ya faɗi magana mai daɗi kan Sheikh Jafar cewa Sheikh Jafar ya yi kuskure abubuwan da suka aikata wannan abin da suka faɗa ba daidai ba ne amma kuma amma kuma su gaskiya ba su yarda kira su yan biriya ba an gani sai wani ya yi nasiha cewa wannan abu na cikin gida ne abu a hankali a lallaba a kaza kaza kaza da sauransu sai aka lallaba din to menene bambancin su me bambancin maganar su da abin da Yahaya a salafi ya faɗa suka yi ta zagin suka yi ta kunduma masa miyagun zagu zagi suka faɗi kalmomi na wulakanci da cin fuska da kazafi da ƙarya kan shi me bambanci to kenan in ina so in kubuta in shiga cikin majmu'a ni ma in zo in yi mu mubaya'a in na zo in so duk tabargazan da na yi daidai kuma ji wannan aiki. idan na shiga cikin majmu'a shi farasa su man hu zahabun kama zahabun lazi lam tarda hura rasasu wato dalma na wanda kake so ya zama zinari kamar yadda zinarin wanda baka yarda da shi ba dalma ne shi ko da zinari ne ba tunda baka yadda da shi ba ka san shi to ya zamanto wato zina ya zama ya zama galma to wannan shine dabi'an mutanen da ba su da adalci a cikin rayuwa amma ba salafe na hakika duk wanda ya kuskure kuskure sunan shi kuskure kuma kowane kuskure ana bashi matsayinsa ne misali an gane wannan ai to saboda haka shine abin da malam ke magana daga cikin wannan akwai yabo ga 'yan uwanka da kuma tasowa ga duk wanda ya soke su duk wanda ya soki ɗaliban salafiya ko malaman salafiya ka taso masa amma fa kada ka bada kariya ga ɗan salafiya akan ƙarya kar ka zamanto daga cikin mai cewa hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshul guzayyatu arshudi shin ni wani ne in ba ɗan ƙabilan guzayyawa ba in sun ɓace ni ma ɓace idan ƙabilan guzayyawa suka samu shirya ni ma in shirya shin salafiya haka take duk wanda ya kuskure ya yi kuskure amma kowane kuskure ana saukar da shi a matsayinsa ne misali an gane wannan ko to saboda haka kada ya zama to wayar mihin bitami ko wayar mihin bitami mutumin da yake sukan malaman salafiya ɗaliban salafiya yana jingina musu tamiyi yana kira musu kiran su da kalmar mumayya masu irin wannan fa ba san menene ma'anar mumayya din ba kalmar tamiyi kalma ce mai muni duk wanda aka jingina mu wannan kalma lalle an wulakanta shi ana nufin mutumin da bai damu da aƙida ba ko kaɗan bai damu da aƙida ba shi a wajen su sa da ƴan shi'a da ahli sunna a zo a haɗa kai a tafi tare a manta da ainihin kurakuran juna a yi uzuri da kurakuran juna an gani kaga mutum ɗalibin salafiya yana kai ziyara zuwa ga ɗan a ya mai da shi abokinsa su ci abinci tare su kwanta tare su yi fira tare wani lokaci ma su yi wa'azi tare irin wa'annan su ne mumayyi'a shin na salafiya ya kamata a ganshi ya haɗu da yan shi'a ya haɗu da sufaye tare suna gudanar da harkar da'awa tare la A gane kowa su ƙwarya ta ƙwarya ko to shi mumayyi'i shi ne aka ga cewa zai zo ya haɗe tare da yan bid'a tare da yan waye ko waye ya haɗu da su da sunan wai za a yi da'awa kuma kwata-kwata baya inkari gare su ba za ka taba ganin ya yi inkari gare su ba kusan ma yana nema musu uzuri kuma za ka cewa yana bajjala malamansu. malaman bidi'a za ka cewa yana girma su yana faɗin kalmomi na yabo a gare su an gane wannan ko idan ka ga mutum yana mutunta malamai na bidi'a sosai da sosai baya son laifin sannan kuma yana mu'amala tare da yan bidi'a sannan baya son magana kan akida saboda baya son yi laifi ina ba tan gane wannan to babu ruwan shi da ainihin alwala uwar bara irin wannan shine mumayyi kyakkyawan misalin yan mumayya su ne yan wa yan hadadiya a yan wannan yan yan sururiya wanda su din nan suna goyon bayan ikhwanul muslimin suna goyon bayan ainihin yan kudubiya duk da sun can san cewa suna da miyagun akidu ba sa son ma a yi magana kan wannan shine tamyi'i an gane ko dangane da abin da ya shafi wala warbara bai dame su ba to amma dan salafiya na hakika yana saukar da komai yana raddi ga bir'a in mutum ya fada cikin bir'a zai bayani abin da wani ya fada bir'a ne in ya kai matakin a bir'antar da shi a bir'antar in bai kai matakin a bir'antar da shi ba a saukar da shi matsayin da Allah ya saukar da shi na'am wa yasifuhum bi annahum ahzabut tamyiz ga yana siffanta duk mutumin da yake siffanta yan salafiya da cewa wai su fati ne su fati ne na tabi'i kaga da yawa daga cikin du'a ta yan samari masu so su yi da'awa a Najeriya nan misali ai da yawa su tabi'i a bakin su kamar yadda kasan an haife su da shi ne da kalmar tabi'i yanzu akwai wani wani bawan Allah abin da wani saurayi wallahi kullum maganganunsa kai dan hizbiya ne kai dan hizbiya ne amma da za a tambaye shi ma'anar hizbiya wallahi bai sani ba ba irin wayannan shi wannan saurayi na bin da shi abin da yake da a bakinsa shi ne hizbiya su kuma 'yan kaduna suna yawan kira ne zuwa ga tamyi'i kowa zai ce dan mumayyi'a ne da zaran baka cikin majmu'an su sunan ka mumayyi'i in kana cikin majmu'an su duk laifin da kai to ka sha an gane to shine bi ke magana kan irin wayannan mutane na'am لأن هذا الصنف قد جنى على الدعوة السلفية nau'i النوع mutane. waɗannan sunfi na mutane masu irin wannan ta'addanci ga zulum to hakika sun yi ta'addanci ga da'awa salafiya kaji abin da ya faɗa ko sun yi me sun yi ta'addanci dan Allah yanzu waɗannan samari musamman na garin Kaduna dan ƴan Kaduna sai kuma in na sa shi in sa wayannan ƴan tsararu da suke fitta wallahi ba ƙaramin ta'addanci ba ƙaramin bala'i suka janyo wa da'awa salafiya ba sun sanya ƴan da musulmin suna mana dariya sun sanya ƴan sururiya suna mana dariya suna cewa su ci kansu alhali ba su san cewa su wa'annan ba ƴan salafiya bane dan ɗan salafiya ba zai yi abin da suke yi ba gaskiya an gane ko to haƙiƙa irin wa'annan mutane falijana ala ala dawa sun yi ta'addanci ga da'awa salafiya da mutananta ta'addanci mai yawa sawwuhum fi a'yunin nas sun gurbata da'awa salafiya sun gurbata salafawa a idanuwan mutane yanzu mutane da yawan an kira 'yan salafiya za a ce mutane ne masu wuce gona da iri mutane ne masu bid'antar da mutane ba ka'ida mutane ne masu taksiri ba ka'ida kuma daga cikin ma mafi muni banda ma wannan zage-zage akwai zage-zage da ashar da kokarin nemo nasi na zagin mutane wani sai ya kundumo ashar sai ya nemi ya kawo hadisi ya kara kan shi cewa ya halatta in kana zagi kana da'awa ka kama sunan malamai ka ta zagi ka zagi uwansu ka zagi ubansu ka mutu ka mutu kazafi wai duk wannan abin gaba ɗaya yana da nasi to dan Allah wane ne zai yi sha'awan wayannan mutane wallahi sallahu wayannan mutane ba karamin yan ta'adda bane ga da'awa salafiya sun ja mu da'awa salafiya matsaloli da yawa sai dai mu roƙi Allah Allah ta'ala ya shiryar da su alal in ba masu shirya ba ne Allah ta'ala ya mana maganin su wayannan mutane sun suka bata sunan shekara a idan mutane duk inda suke a duniya sun suka sanya mutane suke cewa biya mutum ne mai tsanani wallahi ka karanta littafan biya. mutumin kirki mai karantar da abin kirki mai kira zuwa ga abin kirki amma mutane da yawa sai su ce shekarabi mutum ne mai zafi shekarabi mai shekara shekarabi mai shekara shekarabi dan kaza kuma wallahi da abin da suke faɗa ba laifin shi bane dan kuka ne mai mai jawo uwa zagi kamar yadda wani mawaki ke cewa gairi jana wa anal mu'azzibu fihimu ka annani sababatu mutanadimu yace gairi jana wani na yayi laifi wa anal mu'azzibu fihimu amma ni ake ma azaba a cikin su kuma wani na ne yayi laifi amma kuma wa ake ma azaba ni ka annani sababatu mutanadimu kai ka ce ni ne mai yawan zagi kai ka ce ni ne mai zagi kuma mai nadama ba ni ne ne zagin ba an gane ko wanda ya zagi daban wanda ake zagi daban wannan shine abin da yake faruwa ga wayannan samari kuma babban abin da zai baka matsala gare game da su ba su bai wa neman ilimi muhimmanci ba babban abin da zai baka haushi game da su wato kyale yan bid'a su huta su dumfari ahlus sunna wannan abin haushi ne kwarai da gaske kamar da shekar bi zai magana nan gaba kan su na'am as'alullahu al-azim rabbal arshil azim ina roƙon Allah mai girma shawo nam ina roƙon Allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma ya datar da kai zuwa ga tabbatar da wannan abin nema din innahu sami'un mujib lalle shi mai ji ne ko mai amsan addu'a sallallahu ala nabiyina muhammad wa Allah ya salati ya dade salati ga annabi muhammad da Allah ya zarta sahabbansa kuma ya aminci masha Allah Allah shi ta mu alaikum assalam ce ta hausa ya ce kwalliya ta fi gariya in ta ba aku shi za ta fashe shi mu misali su waɗannan idan mutum ɗan ɗan ahalu sunna ya bi su ɗan salafiya ya bi su ya bi ɗabi'a su da al'ada su da kuma su kuma shi'a ɗin da kuma da kuma an biya su da kuma ƙawayen gida wasu za su iya jefa mu gida ta yara da shi ke. a ƙwarai da gaske duk mutumin da yake abota da ɗan bidi'a Allah ya ce wai za zara aikin lazina ya hudu na fi ayatina ba a arif an hum ya hudu fi hadisin gairi in ka ga nan da suke kutsawa cikin ayoyinmu yan bidi’a in ka gansu ka kau da kai daga gare su har sai sun kutsa cikin wani fira wanda ba shi ba misali Allah bai ce ka yi abota da ɗan bidi’a ba bai ce ainihin a ce kana ku ci abinci tare da su ka kai mai ziyara kuna wa'azi tare da shi ya zama to abokinka na kudda kudda Allah bai ce haka ba alaƙanka da shi in an ganka a wajen shi kaje mishi wa'azi ne kaje nuna masa lalle ka bar wannan abu na bid'anka abin da kake aikatawa shirka ne abin da kake aikatawa kafirci ne abin da kake aikatawa haramun ne ka nuna masa an gane amma kuma kada a ganka da shi kullum kullum an ce abokin ka ne misali an gane kuma an ga daga cikin alaman gane yan mumayya halatta karanta littattafan yan bidiya alal islam ka ce kawai littattafan yan bidiya kawai kai tsaye ka karanta shi ba tare da sun mutum kaidi ba kaga malaman salafiya suna hana karanta littattafan yan bid'a musamman ga ɗalibi wanda ya fara karatu amma malami wanda yake ya daɗe a cikin karatu yana so ya yi raddi ga aqidan su zai iya karantawa dan yayi musu raddi amma ya karanta littattafan yan yana fa'idantuwa da shi to wata ran zai kwaso abin da ya fi ƙarfin shi an gane in kaga malami yana ba da shawara a karanta littattafan yan bid'a alal islam ba tare da nakadi ba ba komai to wannan malami mu yi ne duk malamin da ke kira a haɗa kai da ƴan biriya a manta da bambance bambance mu mai ne shi duk malamin da ke cewa a daina faɗin aibin ɗan biriya duk abin da yayi kawai ayi shiru a kansa mu mai ne shi duk malamin da ke abota da su yana halartar maulidin su yana halartar bukukuwan su da wasu abubuwa kuma yana cin abinci da su yana mu'amala da su to wannan mu mai su ne Allah ke cewa kanu la tana hauna an munkarin fa'alu hmm. sun zama mai sun narke tare da su shin duk mutumin da ya jingina ma irin wannan suna bai cuce ka ba yanzu ya kira ka mumayyi kaga dama wai shin wanne ya fi hadari ne ma da mai fikira na haddadiya da mai fikira na tabi'i wanne ya fi hadari mai fikira na haddadiya yana zage malaman sunna bai da hadari wannan yana zage malaman sunna tas ga jafahi ga ƙarya sannan ko bayan wannan zage malaman sunna ga ba shi da wani daji na fasikantarwa ko bid'antarwa in kaga ya bid'antar da kai baka cikin majmu'an shi in kana tare da shi zai maka uzuri misali to kaga irin wannan ba su da ba su da ba sa tafsir wajen tabbi ba magana ya masul hujja ba magana kaza a gano wannan ko to shi kuma wannan kuma yanar ke ne kawai kowa ma kawai ahlus sunna ne shi kowa a wajen shi ahlus sunna ne da littafi ka karanta kowa ka yi mu'amala da shi kawai da ta'awunu fi mattafaqna alayhi kyakkyawan misalin yan tabi'i su ne ashabu ta'awun fi matafakna alai a gani? masu cewa mu taimaka ma juna da muka yi ittifaki sashen mu su yi uzuri ga sashen inda aka yi inda aka yi abin nan kuskure inda aka bambanta wa'annan su ne kyakkyawan misali na mu in an ce ka zaɓa wa'ancan suna da wajen sun kusanci kawarij wa'annan kuma sun kusanci murji'a ina fatan gane wannan wa'ancan suna da zafi na wuce gona da iri na mai rusa addini wa'annan kuma suna da laushi laushin nan wanda za su addini ma zai rushe kowa da kowa nasu ne Zuwa Amma kuma ai wa'ancan suna da kishi suna so kowa ya gyara kurakuren shi da yayi. Amma za su kawo gyarawan shi ne suke fitar da mutane su kai sauka. Su wa'ancan kowa ɗan wuta ne kawai. kana ce musu ban mutu ba wallahi suna cewa mu ka mutu Ni yace gashi ina magana sai duk ba magana bane kariya ne karga ka mutu an gani su mu wannan fa mutun ya mutu ya riga ya mutu sun ce yana nan akwai sauran numfashi a dan bashi lokaci to wanne ne ya sauki dukkan su gaba ɗaya suna da hadari amma a je a sake tunani da da yan yan ainihin masu fikira na haddadiya da masu fikira na tamyi su wane ne suka fi hadari wayannan guda biyan na ba ɗalibai dama a ji a yi nazari in mun sace haɗuwa kila tattauna kan shi Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk